sai kuna musulmi ma'ashirin nas aminu billahi wa rasulihi wa nuri allazi unzila ma'ahu min qabl min qabl an nadmisu wujuham fanaruddaha ala adbariha wannan duk wa'azin annabi ne amma alqur'ani ya ku mutane ku imani da Allah da manzonsa da hasken da aka saukar tare da manzon waye wannan hasken da aka saukar tare da annabi shine ali tun kafin a share fuskoki a komar da su baya ma'ashirin nas annur min lahi azza wa jalla fiya maslukun thumma fi aliyin thumma nasl minhu ila alqa'im almahdi alladhi ya'khudhu bi haqqi lahi wa bi kulli haqqin huwa to ya ku mutane yana mazala ya fasara wannan aya hasken nan daga wajen Allah azza wa jalla yana wurina yana tare da ni ani yake biye sannan sai a ali sannan sai a zura'an ali ya zuwa ƙa'imul mahadi wanda shi zai riko da gaskiya saboda Allah da kuma duk haƙƙinmu shi ne zai karɓo mana haƙƙinmu la'an laha azza wa jalla qad na hujjatan alal muƙasirina wal mu'anidina wal mukhalifina wal kha'inina wal athimina wal zalimina min jami'il alamin don Allah ta'ala ya sa mu mummune hujja akan masu takaitawa da masu taurin kai da masu sabawa da masu ha'inci da masu zunubai da azzalumai na dukkanin halitta ma'ashirin nas unzurukum anni rasulullah qad khalal min qablir rusul afa in mintu aw qutiltu in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqbayhi falan yadurra Allah shay'a wa yasayzillahu wa sayzillahu shakirin ya ku mutane ina muku gargadi cewa ni fa manzon Allah ne kuma kafina manzanni sun wuce to in na mutu ko in aka kashe ni za ku koma ya zuwa gidan jiya ne inda kuke da to duk wanda ya koma gidan jiya inda yake da kafin ya musulunta ba to bai cuci Allah da komi ba Allah zai kuma sakanta ma masu shukura wanda suka dage kenan ala wa inna aliyan huwa al-mawsuf bis sabr yawa shi Allah ta ku saurara ali ne aka sabata da dauriya wa shukur da godiya shi thumma min ba'dihi wuldi min sulbi sannan bayan shi ƴaƴana a tsatsansa ma'ashirin nas la tamunnu ala allahi islamukum Fayas yasaba alaikum wa yusibukum bi azabin min indihi hu? labil mirsad ya ku mutane kar ku yi wa Allah gorin musuluncinku ya zama ya fushi da ku kuma azaba ya shafe ku daga wajensa domin Allah fa yana madakata ma'ashirin nas innahu sai kunu min ba'di a'immatan yad'una ila an-nar wa yawmal qiyamati la sauro. bayana za a sami shugabanni wanda za su rika kira ya zuwa ga wuta kuma ranar kyama ba za a taimake su za su daɗi kai ce na ba za su ce jama'a a zo a shiga wuta da haka za su ce da an huta wa ke son ya shiga wuta jagoran shiga wuta yana kira kaga duk wani wanda yake ke son ya shiga wuta sai bi shi to ba haka zai zai ce shi ne halifan annabi shi zai fassara maka alƙur'ani wata nan ne za su kira ya zuwa ga wuta ma da kai ci da ma za su ci a zuwa shiga wuta ne ma'ashirin nas inna Laha wa ana bari'ani minhum ya ku mutane da ni da Allah mun barranta daga wa'annan ba mu ba wa'annan mutane na kun ga tabbata za su raye cewa suna tare da Allah da manzo ke yawa to ba Allah ba su ba manzo ba su shugabanni halifofi halifan annabi halifatar rasulullah hakila ma a ce mashi imamul muwahhidin amirul mu'mini sahibu sumu wal maqamul ali alwaliyul lillah alqanit atta alhadi almahdi do an ce mishi haka ba min an ce mishi ba amma ya huwa yad'u ila an-nar wanda ya ansa kiran shi su shiga wata tare ba manta ba iblis ba ya zo ne ya ce ma adamu da hawa'u in kuka ci wannan <laughs> Allah zai fushi da kore ku daga gidan nan ba haka ya hada ba ci ba me ya hada rantsuwa don Allah yana musu nasiha ma'ashirin nas innahum innahum wa ansaruhum wa adba'uhum wa ashiya'uhum fi darakil asfali minan nar wala bi'sa masawal mutakabbiri ya ku mutane waɗannan shugabannin za su zo bayana da sunan cewa su ne shugabanni to da su da masu taimakonsu da mabiyansu da masu goya musu baya suna ƙuryan ƙarshe na wuta to turma ko wannan makoma na masu girman kai ala wa innahum ashabu sahifa to ku saurara su ne fa wa su wane ne wani ke bayyana wa annan shugabanni ta yi ka hankalin mutum ya je wani wuri ya ce to su ne fa wanda suka rubuta takardar nan fa masu takarda ne fali yanzu ahadukum fi sahifati mutum ya lura da mai ya rubuta a takardansa kala fa haba alal nasi illa shirzumatun qalilun irza shirzumatun minhum amru sahiba ce wannan wannan barin imam Ja'far Sare ce bayan da annabi faɗo wannan da yawan mutane ba su gane me ma'anar wannan takardar ba sun ji yana faɗin takarda takarda ce wasu mutane suka rubuta suka ce la'in mata muhammadun au kutila la yaliya hadal amru aliyun Ali bin Abi Talib in Muhammadu ya mutu ko an kashe shi don suna so su kashe shi ko aka kashe shi to Ali ba zai riƙe wannan al'amur ba zai ba zai zama ke zai riƙe wannan al'amurin ba sai tun suka je ka'aba suka rubuta suka yi rantsuwan jini irin na jahiliya aka yanyanka jiki aka mamman jini aka dangwala su goma sha hudu sannan daga baya suka zo kowa ne in suka gaina da ayin su suka ja sai in yada sai a bi kohon shirkara shi ma ya dangwala hannu sai da aka sami mutum talatin suka dandangwal hannu da sha hudun farko suka zama arba'in da hudu cur. duk gagagagan sabon annabi na nakinsu duk yana na ba dai a bayani ba amma kaɗan suka gane me ma'anar takardar da annabi ke ba. incidentally mitin ɗin da ake a gidan ɗaya daga cikinsu suna mitin su ba su damu ba matar gidan tana ji ita kuma matan gidan mumina ce ta yarda da ali haka ba ba su taƙiya a cikin gidan suna ta maganganunsu saboda haka duk ruwaya duk ba abin da ya ɓoye dangane da al'amuransu ma'ashirar nas inni ad'uha imamatan wa warasa fi aqibi ila yawmil qiyam to na barta imama da warasa yawa wannan wannan ka san daga cikin abin da wasu suke cewa wai ba warasa bace limanci kuma gado a cikin fi aqibi a zuri'ata ila yawmil qiyam ya zuwa ranar qiyam su wa'annan babatun gadon da su suke shine idan sarki ya mutu sai a duba cikin 'ya'yansa wa ya kamata a naɗa sai a naɗa duk kuma wani ɗan sarki yana iya sarauta haka ma jikan sarki duk mai jinin sarauta in dai ainihin aka in ubanka sarki ne kai ɗan sarki ne in uban ubanka sarki ne kai ɗan sarki ne in uban uban ubanka sarki ne kai ɗan sarki ne haka yake saboda ko wanda yake yana da jinin sarauta shi sarki yana iya sarauta sarki saboda haka akan zaɓo ne saboda haka masu zaɓen sarki ko ka ba su hanci ko kai ko da tsiya ko da maya ne ka zama huk ko kuruk ko da takobi ko da duk abin da zaka iya yi zaka iya hawa kai sarauta sarauta sarautan gado kenan to ba shine wannan ba ba shine na gidan annabi ba a gidan annabi ba ana duba a cewa ne ne dan gidan annabi a bashi sarauta ba ka ba shine ake nabi wannan ayyanannun mutane ne Allah ne ya zabe su zaunannu Ali ne da mutum goma sha daya. ila yawmul qiyamati ba ba ba ƙari su ake nufi to manzo Allah yace to na bat haka nan yake da umarnin ubangiji na shugabanci ne kuma gado ne a zuri'a ta yake zaunan ne wa qad ballagtu ma umirtu bi tablighihi hujjatan ala kulli hadirin wa ghaib na isar da abin da aka umarce ni in isar da shi ku ya wannan ya zama hujja akan duk wanda yake nan daban da bayi nan Wala kulle kulli ahadin mimman shahida aw lam yashhad da kuma ya zama hujja akan ko wanda ya halarto da wanda bai halarto ba wanda suka halarto suna gaba annabi kamar da ruwaya farko ta ce kamar mutum dubu saba'in ne adadin wanda suka halarci kaddamar da harun da musa ya yi amma da ya tafi sai suka sai suka bauta ma maraki to amma har wanda ba su a lokacin a gadir hum lokacin da annabi yake kaddamar da wannan wa yake wannan zance hujja manna magana hujja ce saboda mene magana za ta je gare shi in ta isa gare shi kenan an yake mashi hujja wulid um, am lam yulad yawaye an haife shi ko ba haife shi ba wannan hujja ce a kansa فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد ila يوم القيامه wanda ke nan ya gaya ma wanda baya nan kuma uba ya gaya ma ɗansa ya zuwa ranar kiyama to kun ga abin da ke cewa je kenan cewa wannan hudu ba ta manzon sallallahu alaihi wa alihi su ce wajibin ka ne ka isar ga wanda bai sani wajibin ka ne kamar yadda manzo Allah ya ya faɗi wasiyar ya fita ya isar da abin da ka ɗora masa to kai kuma ya ɗora maka ka isar kai ma sai ka faɗa ka fita an bayyanta ai yawa amma ba wai wa zai bi waye ba zai bi ba kuma wannan ba ruwanka ba amma dole ka isar amma in baka isar ba ka yi laifi fal bulugul hadir al ghaib wanda ba nan ya ga mu wanda ke nan ya ga mu wanda ba nan wal walidul walad uba ya ga mada ila yawmil qiyamah wa sayaj'alunaha mulkan waqtisaba za fa su mai da ita mulki da ƙwace ala la'anallahul gasibina wal muktasibi ku saurara Allah ko ya tsine ma masu kwace ƙwacen wannan ikon kenan da kuma masu taimakawa a ƙwacen wa inda ha sana burgulakum ayyuhas saqalan fayarsul alaikum wa shiwazun minna da wani hasun falatan tasira a yayin nan fa za a gama da ku ku wa'annan nawa ya biyu wannan cikin alkurani a suratul rahman a aiko muku da ainihin tururin wuta da darma na rakakkiya ba wanda zai iya kwatan ku ma'ashirin nas inna allaha azza wa jalla lam yakun yadharukum ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at wa ma kana Allah li yatla'akum ala al-ghaib wannan amma dai ya so hadisi a wa'azin annabi ya ku mutane Allah fa ba zai yi nuna muku ba zai yi kyare ku akan abin da kuke akai ba har sai ya tantance na gari da bata gari wato idan mutane suka ce mun yi imani bashi, shi kenan sai a kyale su sai an yi jarrabawa. a gawaye imaninsa na sosai ne kuma ba zai kuma nuna muku gaibu ba mashirin nas innahu ma min qaryatin illa wallahu muhlikuha bi takdhibiha ku sani ba wata alƙarya face Allah mai halaka ta ne da ƙaryatawanta, wa kadhalika yulqul qura wa hiya zalima haka nan Allah ta'ala yakan halaka alƙarya da tana zalunci kama zakar Allah ta'ala kamar da Allah ya bata wa hadha aliyun imamukum wa waliyukum wannan ali ne shugabanku jagoranku wa huwa mawa'idullah wannan alƙawarin Allah ne wallahu yusaddiqu wa'ada Allah ko bai gazgata alƙawarin sa wato na cewa in ba ku in ba ku bi shi ba halaka na nan tafi ma'ashirin nas qaddalla a aktharul awwalin ya ku mutane kafin ku da yawa sun bace والله وال وال وال والله لقد أهلك الأولين لقد لقد أهلك الأولين وهو لقد أهلك الأولين كنا وهو مهلك الآخرين كما وال وال والله ألا na farko kuma zai halaka na قال الله تعالى ألم نخلق ألم نخلق الأولين ثم نتبئهم الآخرين kadhalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idhil lil mukaththibin alai sai ba mu na farko ba to haka za mu bi na ƙarshe to kuma haka sannan mu bi na ƙarshe haka kun muke da mujirmai bani ya tabbatar nan ga masu ƙareta ma'ashirin nan inna laha qad amarni wa nahani Allah ya mutane Allah ya umarce ni ya hana ni wa amartu aliyan wani haitu ni kuma na umarci ali na hana shi fa ilmul amr wa nahyi min rabbihi azza wajal to duk wani ilmi na duk ilmin umurni da hani to daga wajen sa ne azza wajal wato in yace ku yi kaza Allah ne yace ku yi kaza in yace ku bar kaza Allah ne yace ku bar fasma uli amrihi taslimu ku saurari al'amarin sa za ku kubuta wa tsi'u ta tado ku bi ku shirya wanta huli na hayi tarshidu ku hannu ga haninsa kwa shirya wasiru ila muradihi wala ta tafarraqa bikum subul an sabili ku tafiya zuwa muradinsa manufansa kada ku rarraba hanyoyi ga barin hanyarsa ma'ashirin nas ana siratul mustaqim allazi amarakum bittibai ni ya ku mutane ni ne siratul mustaqim min nan da da aka ce ku bi sun ma'aliyun min ne sannan bayana kuma ali wato yanzu waye isratul mustaqim eh, Manza Allah sallallahu alaihi wasallam in ba manza Allah fa ali Sun wuldi min sulbihi sannan bayan ali kuma na a tsawonsa a'immatan na ilal haƙi wa bihi ya dilo su limamai ne masu shiryarwa da gaskiya kuma da gaskiyan suke adalci alhamdulillah rabbil alamin sai manzo Allah ya karanta suratul fatiha ai zuwa walal zali. yace wa sanai wa qala sanai ce fiye nazarat wa fihim nazara wannan fata da kuke ji to dangane da ni ta sauka da su kullum muna ta cewa idan na siratul mustaqim wane ne siratul mustaqim manzon Allah daga manzon Allah sai wane sai Ali daga Ali sai wane sai Hassan daga Hassan sai wane sai husaini daga husaini haka na haka na yanzu wane ne siratul mustaqim alhujja haka na abin yake haka na abin yake gairu zalika la yakunu siratul mustaqim to wannan gidan to sai dai in ba siratul mustaqim ba sai dai siratul maghdubi alaihim da siratul ladin yawa ko da ko yana kalkali walahum ammat wa iyahum hasad su ta lullube su kuma ta keɓance wata wannan wata surar kenan ula'ika awliya ullahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun wa'annan sune waliyan Allah wanda ba tsoro gare su ba razani ala inna hizballahi humul ghalibun sune kuma hizballah masu masu nasara ala inna ada Allah ada aliyin hum ahlu shiqaqi wan nifaq ku saurara makiya alisu ne ma'abuta sabawa da munafunci a shikak wan nifaq wal haduna su masu karkacewa gabanin tafarki wa humul adiluna su masu karkacewa ne masu fandarewa wa ikhwanu shayatin su ne yan uwan shedan alladhina yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura wanda suke ma juna wahayin zance eh, mai mai mai kalkali zuhuruf shine zinare yana yana kalkali amma rudu ne ala inna awliya allahi fa الله في كتابه فقال عز وجل لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من wa rasula kuma ku saurara su waliyan Allah su ne wanda Allah ya ambace su a littafin sa yake cewa baka samu samun mutanen da ke imani da Allah da ranar lahira suna ƙaunan ma waɗanda suka fanɗare eh, suka saba ma Allah da manzonsa ala inna awliya'uhumul ladhina wasafahumullahu azza wa jalla to zaliyan Allah sune wanda Allah ya sifata su inda yace alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika humul lahumul amnu wa hum muhtadun ala إن أولياءهم الذين وصفهم إن أولياءهم هم الذين وصفهم الله عز وجل فقال الذين يدخلون الجنة آمنون تتلقاهم الملائكة بالتسليم أن طبتم فادخلوها خالدين سوني ba sai na fassara muku wannan ala inna awliya'ahum alladhina qala lahum Allahu azza wa jalla yadkhuluna aljannata bighairi hisab waliyan Allah sune wanda Allah ya faɗi dangane su ce za su shiga aljanna babu hisabi ala inna ada allahi yasluna sa'ira ku saurara su ku makiya Allah sabanin wayancan waliyin Allah ke. makiya Allah su za su kono wuta ala inna ada ahumul ladina yasma'u yasma'una li jahannama shayiqan wa hiya tafuru la hazafir ku saurara makiyan su makiyan wayannan waliyan Allah din ke su ne waɗanda za su za su shiga jahanna za ka ji kakacinsu a cikin wuta zafir da shahik ainihin ana cewa ainihin fisgan iska ne na hurwa wata ya hurwa ya fitar ya kuma ja saboda yana cikin masifan azaba a numfashin shi da shaƙa da fitarwa duk bala'i yana mugun ƙara su ne a jahannama za a ji ala ina adahum allazina qala Allah fi su sune wanda Allah ya faɗa dangane su ce kullama dakhalat ummatun la'anat ota. ala inna ada'ahum alladhina qala Allah azza wa jalla su sune wanda Allah ya faɗa dangane su kullama ulqiya fiha sa alahum khazanatu alam ya'tikum nadhir qalu bala qarja ana nadhirum fakadzabna wa qulna ma nazzala Allah min shay'in antum illa fi dalal kabir ala inna awliya'ahum alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun ajrun su kuma waliyan su magoya ba su kenan wato wannan duk magana duk manzo Allah yana fassara su akan cewa duk tana nufin in ka ji ta faɗi auliya tana nufin wa'annan mabiyan wa'annan eh, mabiyan annabi da ali da ausiya bayan ali abin da yake nufi in ka ji kuma an ce makiya to makiyansu ma'ashirin na shattana ma bai na sa'ir wal janna ya ku mutane tsakanin wuta da aljanna fa akwai nisa ba su haɗuwa wuta da aljanna abu ɗaya ne ina aduwuna man zammahu Allah wa na'alahu wa waliyuna man da wamma da hawallahu wa habbu. makiyin mu shine wanda Allah ya zarge shi ya tsine masa masoyin mu kuma shine wanda Allah ya yabe shi ya so shi ma'ashirin nas ala wa inni munzirun wa aliyun had ku saurara jama'a ni ne mai gargadi ali ne mai shirarwa inna ma anta munzir wa kulli qaumin had ma'ashirin nas inni nabiyun wa aliyun wasi ni annabi ne ali kuma wasi ala inna khatimal a'immati minna alqa'imul mahdi to kuma ku saurara na ƙarshen limamai a cikinmu shine alqa'im al-mahdi ala innahu zahiru aladdi shine mai bayyana mai bayyana akan addini wato addini ya bayyana lokacin sa ala innahu almuntaqimu min adh-dhalimin shine mai ɗaukan fansa akan akan azzalimai ala hu fatihul husunu wa hadimuha shine mai buɗe eh, ganuwoyi shine kuma mai rubde su wato garuruwa Buɗe eh, garuruwa rubda garuruwa ala hu ƙatilu kulle ƙabilatin min ahli shirk shine mai mai mai yakan kowace kabila na ma'amuta shirki ala innahu mudurukun bi kulli sarin li awliya illa shine mai dauko fansan duk waliyan Allah wato duk abdo zaluncin da aka yi ma annabi da wanda aka yi ma ali da wanda aka yi ma hasan da wanda aka yi ma husain da wanda aka yi ma yan husain har ya zuwa eh, imam hasan al-askari in ya zo duk zai rama masu ala innahu nasiru lidinillah shine mai taimakon addinin Allah ala innahul garrafu fi baharin amik shine mai nutsa a cikin kogi mai zurfi wannan yana da ma'anansa ala innahu yasummu kulli zai fadlin bi fadlihi wa kulli dhi jahlin bi shi shine wanda zai sa alama wan a gaga duk ma'abocin falala a san falalansa duk ma'abocin jahilci kuma a san jahilcinsa wato shi ma wato shi imam mahdi in zo in ya taɓa goshinka kawai sai a ga bayani ya fito ko kai waye in ya ka ya manna eh, eh, abin nan babban ɗan yatsa haka kawai sai a ga mu'min kafir jahil fasik muttaki ka zuwa ne don ganin manna musu stam rannan ba wani ɓoyo ɓaro-ɓaro komi ya bayyana to kaga ala innahu khiratan lahi wa mukhtaru shine zababban Allah shi mukhtar zababbe duk daya ala innahu warithu kulli ilmin wa muhitun bi shi shi imam hadi shine magajin kowane ilimi shine kuma ya rutsa da shi duk ala innahu al-mukhbiru an rabbih azza wa jalla wa man bihum bi amrul imani shine mai bada labari dangane da Allah azza wa jalla shine kuma mai fadakarwa dangane da al'amarin imani shi ala innahu ar-rashidus sadid shine eh, shiryayye datacce ala innahu al-mufawwid ilai shine mai fawal al'amari ko mufawwad ilai wanda za a mika fawal al'amari ya zuwa gare shi ala innahu qad bashara bihi man sarafa bayna yadayhi duk wanda suka gabata kafin shi duk sun albishir da shi kuma maza Allah yana albishir da shi haka hausa ya kowa ne ya albishir da shi ala innahu al-baqi hujjatan wala hujjata ba'da shine mai wanzuwa hujja ba wani hujja bayan shi wala haƙa illa ma'a ba gaskiya sai tare da shi wala nura illa inda ba haske sai a wajensa ala innahu la galiba lahu wala mansura alai wannan kuma haka Allah ya ga dama Allah ya ga dama an yanka Imam Hussein kakansa amma Allah bai yarda za a yi nasara akan Imam Mahdi. ba za a iya galaba akan shi ba ba za a yi nasara akan shi ala wa innahu waliyullahi fi ardi shine waliyin Allah a kasansa wa Hifi fi khalqi shine hukuncin Allah halittarsa wa aminuhu fi sirrihi wa alani shine sakataransa amintaccensa a boye da bayyane ma'ashirin nas qad lakum wa afhamtukum ya ku mutane na bayyana ku mako na fahimtar da ku wa hadha aliyun yufhimukum ba'di ga kuma alinan bayana shi zai fahimtar da ku ala wa inni in dan khutbati ad'ukum ila musafahati ala bai'atihi to bayan na gama ya ku saurara jan bayan na gama wannan hudu bantawa zan kira ku ya zuwa ku yi masafaha da ni akan mu baya a gare shi wal iqraru bihi da furuci da shi tabbatar da shi thumma musafatuhu ba'di sannan bayan kun yi musafa da ni akan kun yarda abin da na zo muku kan ali gaskiya eh kun karba eh, to ku yi kuma ku yi musafa kuma da ali ku ce kun sallama mashi shi za ku bi bayana ala wa inni qad bai'atullah wa aliyin qad ba wa aliyun qad bai'a ni ni na yi wa Allah mu ali kuma yi baya baya wa ana akhidhukum bil bai'ati lahu kuma zan karba muku mu gare shi an anillahi azza wa jalla a madadin Allah azza wa jalla faman nakafa fa inna ma yankufu ala nafsi wanda duk ya warware wannan bayan an ya kokula tsoron ya warware kuma ya warware makansa ma'ashirin nas innal hajji wa sabalu wal mauta min sha'air Allah man hajja awai mara fala juna alai an yi tawafa bihim amma ashirar nas kila zan yi da sauri lokaci da kurewa hudu bana da tsawo shi yace ya ku ya ku mutane hajji da eh, hajji da safa da marwa da da umra duk alamomi ne na Allah wanda duk yayi hajji ko yayi umra ba laifi ya kewaye safa da marwa masu fasaha sun ce lajina hannun yana nufin wuju wajibi ne bayan nufin wai ba laifi in kayi ba laifi yanzu galiba an ce maka ba labasa ba'asa a yana nufin ainihin in kayi ba laifi ne amma bayan nufin kai wajibi amma nan wujuba ne to ma'ashirin nas hajjul baita fama waradahu ahlu baitin illa saganu wala takhallafu anhu illa taraku to Allah ka kawo karshen al sa'ud ko ma samu mujajji wasu dawowa da mata ku zaurara mutane ku yi ya ku mutane ku yi hajjin eh, hajjaci ɗakin Allah kuma duk mutanen da suka suke zuwa ga ɗakin Allah suna zirin shi Allah zai wadata su wanda kuma duk suka ƙi zuwa Allah zai wadata su ma'ashirin nas ma wa kafa bin mu'minin illa ga Allahu lahu ma salafa min zambi eh, ila waqtihi dhalik ya ku mutane duk ba mumini bai taba tsaya a matsayi ba wato a matsayin yana nufin haji face Allah ya gafarta masa zunubinsa da ya gabata har ya zuwa lokacin da ya tsaya fa idan qadar hajjatu istanafa amalu in ya gama hajjin sa sai kuma a fara sabon aiki wato duk zunubin duk zunubin sa a share in kaga sabon zunubi bayan haji in kaga zunubi a littafin mutum sabo ne amma duk haji zai share duk wa'ancan ma'ashirin الناس حج البيت bi الدين dini ولا تسر wala تن ولا ولا عن tansarifu an المشاهد الا mashahidi illa bi ku hajjaci dakin Allah da kamalan addini da nafaka. wa tafaqquhi ne ba nafaqa bane afwa bi dini wa tafaqquhi ne tafaqquhi yawa da kamala addini da fahimta ba in ko kai haka nan ba za ku tashi daga wajen matataran hajjin nan ba mashahidan nan sai tare da tuba da kankaran zunubi ma'ashirin nasu a aqimu salata wa atu zakata kama Allah azza wa jal ya ku mutane ku tsaye da sallah ku bada zakka kamar yadda ubangijin ku ya umurce ku la in qala alaikumul amadu faƙasartum aw nasitum fa aliyun waliyukum wa mawayyinukum in zamani ya muku tsawo har kuka takaita kuka manta to aliyu ne ali nan shine waliyin ku jagoran ku shine kuma zai bayyana muku ya subhanallah kaga annabi ya bada wannan labarin ba ai nisa ba an ce an ga an ga an ga ali yana sallah wasu kaza suna kallon shi yana sirra wasu kashi hmm, wallahi har ya tuna mana yadda annabi yake yin sallah ba ai nisa ba har har sarakai sun canza sallar annabi yadda ka gani nan in ji wasu wasu wasu sahabbai yadda ka ga alin yana sallah haka annabi yake sallar shi har ya tana mana da sallar annabi yanzu ana sallar sarki musulmi to in da mu ne muku tsawo ko ka takaita to Allah zai bayyana muku allazi na sabahu Allah azza wa jalla ba'di wanda Allah shi kafa shi bayana wa man wa man halafahu Allah minni wa minhu yukhbirukum bima tas'aluna anhu da wanda kuma Allah ta'ala ne ya halibtar da shi da garin da kuma shi shi zai bayyana muku labari zai bayyana muku duk abin da kuka tambaye shi wa yi bayyana lakum ma la ta'lamu shi bayyana muku abin da ba ku sani ba ala innal halala wal harama aksar min awsiha wa arfa to ku sani da halal da haram suna da yawa ba zai yi duk in iyakance su ba in ce ku yi kaza ba annabi ya faɗi batun haji da da sallah da sauransu ba to suna da yawa ba zai yi duk in gaya muku ba fa'amur bil halal wa anha anil harami fi hada fi maqamin wahid ba zai yi duk in umurni da duk halal hana duk haram ba a lokaci guda a matsayi da fa umirtu an akhudha bai'ata minkum wa sabaqat lakum bi qabuli ma ji'tu bihi anillahi azza wa jalla fi aliyin amirul mu'minin wal aimatu min ba'di to an umurce ni da in karbi ku, da kuma safaka shine hada hannu na hannun hada kawo hannunku na karban abinda da na zo da shi daga wajen Allah dangane da al'amarin Ali Amirul Mu'minina da kuma limaman da za su biyo bayan shi allazina hum minni wa minhu a'immatan qa'imatun minhum al-mahdi ila al qiyama allazi yaqdi bil haqq su wanda suke su duk daga gare ni ni ma daga gare su nake limami bayan limani har ya zuwa qa'imin su shine al-mahdi ya zuwa ranar al al-qiyama wanda shine zai hukunci da gaskiya Ma'ashirun nas wa kullu halalin dalaltu alaihi aw haramun nahaitukum anhu fa inni lam arji an zalika wa lam abdil ku saurara duk wani halal da na nuna maku shi da duk wani haram da na hana ku to ni fa ban janye ba na tashi akan wannan ba lam arje ban janye ba in ce wanda na ce muku haramun ne amma yanzu ba haram ba ne babu duk abin da na ce muku da halal ne har yana nan halal abin da na ce muku haram ne yana nan haram ban tashi a kai ba walam abdil ban kuma canza ba ala fadhkuru zalika wa hafazu ku ku saurara ku kiyaye wannan ku tuna wannan ku kuma kiyaye wala tawasau bihi wa tawasau bihi wala tabduluhu ku ku ma juna wasiya da wannan abinda annabi ya ce halas ne har abada halas annabi bai canza ba wanda ya ce haram ne haram ne halalun muhammadin halalun ila yawmil qiyamah haram muhammadin haramun ila yawmil qiyamah annabi bai iba ba ballan ka ce da ya ce halal ne amma yanzu ya canza manzo Allah ya sa abin da zai faru wasu zaman lokaci ba za su ce ya canza eh haka ne an sa haka amma daga ba kafin ya mutu ya ce ba haka ba to bai ce ba ko kuma eh an san haka ne a zamanin annabi amma yanzu lokaci ya canza malam wani ya ce ba ku shek wani ko ustaz wani to ku kiyaye wannan wala tu tubdiluhu kar ku canza shi wala tu tugayyiruhu duk ma'anar shi kar ku musanya shi ku kawo wani ko ce yanzu kuma da can annabi ya ce halas ne amma yanzu saboda la'akari da yadda zamani ya canza to yanzu ya zama kaza ina ala wa inni ujaddidul qawl ina ku saura na ina da jaddada muku wannan zance ala fa aqimus sala wa atuz zaka wa amuru bil ma'rufi wa nahaw anil munkar na jaddada muku ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku umarni da mai kyau kwanan mummun ala wa inna ra'asal amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar an tantahu ila qawli wa tablughuhu man lam yahdur wa ta'muruhu bi bi qabulihi to ga wannan wannan wannan Allah ya sa shine muke isarwa yanzu to ku saurara jigon amru bil ma'ruf da nahai anil munkar shine ku ku tuku ya zuwa wannan zancen da nake faɗi ku isar da shi ga wanda baya nan ku kuma umurce shi da ya karba watan hau an muhalafati ku hana shi sabawa kace ka ji abin da annabi ce kar ka saba fa innahu amrun min Allah azza wa jalla wa minni umurni ne daga wajen Allah azza wa jalla da kuma daga wajena wala amra bi ma'rufin wala hay'an al munkar illa ma'am imamin ma'sum to babu amru bil ma'ruf babu nahyi anil munkar sai tare da imami ma'sum yawa wannan wannan lazim wani rike wannan da kyau yanzu kun a ama da basu bi wannan ba har har har yayan amur bin ma'ruf din zama wanda ake ce mu jihadi jihadi amur bin ma'ruf na hayar munkar ne a gargashin wani ake yi imami masu mai lagaru ma'ashirin nas alqur'an yu'arrifukum annal aimata min ba'dihi wuldihi to ku saurara jama'a alkur'ani ne ke gaya muku cewa limaman da za su biyo bayan shi bayan alin to daga zura'an alin ne wa arrafa kuma annahu minni wa ana minhu ya kuma ga alkur'ani kuma ya ga muku shi daga gare ni nima daga gare shi haisu ya qulu fi kitabihi alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi a a cikin zukhruf wa qultu ni kuma ina ce lan tadillu ma in tamassaktum bihima ni kuma ina jaddada muku wannan janibi ba za ku taba bacewa ba matukar kun rike su biyun nan alqur'ani da wayannan ayyuma din to kaga yadda al'amari ya tafi da al'umman nan malam ya zama al'ƙur'ani nan wani ne ke fassara maka shi tafsiri dibuka dibuka ƙala muƙatilu ƙala mujahidu ƙala ƙatadatu ƙala ko wajen uban wasu suka samu tafsirin o ga wanda aka ce zai fasara maka alƙur'ani hmm. to ma'ashirin nas attaqwa attaqwa ihzaru sa'a kama qala Allahu azza wa jalla inna zalzalata sa'at shay'un azim ya ku mutane taqwa taqwa ku fa ji tsoron sa'an kiyama girgizan sa'a fa babban al'amari ne kamar yadda yazo a cikin alqur'ani suratul hajj اذكروا الممات والحساب والموازين والمحاسبة بين يدي رب العالمين والثواب والعقاب ku tuna da mutuwa da hisabi da ma'aunai da bincike a gaban Allah gobe kyamu da kuma lada da ukuba man ja bil hasanati usiba alaiha wanda yazo da kyakkyawa za a bashi lada wa man ja'a bis sayyi'ati falaysa lahu fil jinani nasib wanda yazo da mummuna kun bai da rabo a aljanna to ne اعدادي العيلة عشان انا موجود لك معاشر إنكم أكثر من أن تبادلوني وتكفوا معي يقول ذلكم لدي وقت يوم يأتي أجد تقييما مبايعة تقييما قبل أن المزارع ذلك المبايعة هو اللي كان ننزل معنا للأرواح يتكلموا في القول لما القول لما يكتبوا لما يكتبوا ya kuma ma'aikata saboda ta yi da da ita ce kowane da aiki ba zai yi أخذ من ألسنتكم الإقرار بما لعلي من إمرة المؤمن to yanzu Allah ya umarce ni gashi kuma Allah ya umarce ni da in karɓi furucinku da abin da na ƙulla ga Ali na shugabancin muminai wa man ja'a ba'dahu min al-a'immati minni wa minhu ala ma allamtukum da kuma wanda za su zo bayan ali na limamai a wanda suke daga gare ni ne kuma daga gare shi wato ‘ya'yana ne ‘ya'yansa ne kamar yadda na gaya muku ala an an an kamar yadda na gaya muku an zurriyati min sulbihi zuri'ata daga cikin tsotsonsa ne kulu bi kuma wato wannan manzo Allah ya ce musu maimakon kowa ne ya kawo hannu na'am an kawo hannu amma tana yiwa ba kowa za a yi hannun da shi ba bayan wani lokaci zai gagara saboda haka yanzu ga mafita sai manzo Allah yana faɗa suna faɗa ya ce yanzu ku faɗa bayana to ga abin da manzo Allah yake cewa so kuma suna faɗa gaba ɗayan su suka ku ce inna sami'un suka ce haka nan mun ji to ina baku labari ne yanzu to ko ku ce inna sami'un mu mun ji mudi'un masu bi kenan radun duk mun yarda kenan qadun duk mun mi waya kenan lima ballakta an rabbina wa rabbika da ga abin da wato kenan abin da mu duk wannan mun ma'ana mun ji mun bi mun yarda mun mika wuya ga abin da ka isar daga wajen ubangijinmu kuma ubangijinka fi amr aliyin a al'amarin ali wa amr wuldihi min sulbihi da al'amarin eh, eh, shugabanci kenan na zuri'ansa a tsatsansa min al'a'imma na limaman da za su zo baya ke ko za ku yi da hausa ne yawa nubayi uka ala zalik muna wato muna maka ya kayar manzo Allah muna maka mubaya akan hakan bi qulubina da zukatanmu wa anfusina da kawukanmu wa alsinatuna da harsunanmu wa aidina da hannuwanmu لبيك يا رسول الله خلاص خلاص طيب ابي عيب ما قلنا بس على ذلك نحيا كم ونن زامر ايو ونموتو a kan shi za mu mutu wani ba'afu a kan shi za a tashi mu kiyama wala nu gayyuru ba za mu sake ba wala nu baddilu ba za mu canza ba wala na shukku ba za mu shakka ba wala na nartabu ba za mu yi kokanto ba wala na ji'u ba za mu koma an ahadin ga alkawarin da muka yi ba wala nan kudur misaq ba za mu warware alkawari ba ke nuti'ullaha za mu yi ma Allah da'a wa nuti'uka za mu yi maka da'a ya rasulullah wa aliyan za mu yi ala amiral mu'minin eh, wa wuldihil a'imma da ‘ya'yansa limamai duk za mu yi allazina zakartahum wanda ka ambace su kai manzo Allah ke min zuriyatika min sulbihi na zuri'anka daga tsatsansa ba'adal hasan bayan hasan wal husayn alladhina qad arrabtakum qad arrabtakum makanaha maka maka maka maka na kuma ne Allah zai arrabtakum makan wanda Allah ya sanar da ku matsayin su zai arrabtukum ne arrabtukum manzo Allah ne ke magana Allah alladhi arrabtukum kuma wanda na gaya muku matsayin su san da Husaini kenan kuma minni wa mahallahuma indi da matsayin sa aure wa manzilatuhuma min rabbi azza wa jalla azza wa jalla da kuma matsayin su biyun nan Hassan da Hussein kenan a wajen Allah faqad addaitu zalika ilaikum na daga na ga wa innahuma sayyida shababi ahli janna su ne shugabannin samarin aljanna na samari mutane sun ɗauka wayan za a sami saurayi ne har da tsoho aljanna ba tsoho aljanna shugaban samarin aljanna shugaban yan aljanna kenan ko da tsoho aljanna ne duk kowa a zarin saurayi ne inda aljanna ne kaga aka ce shugaban samarin aljanna shugaban yan aljanna kenan wasu sun dauka akwai tsofaffi ne sai suka ce to wani da wani ne wai tsire ne tsofaffi to Allah ya sauke mu <laughs> wa innahuma imamani wa innahuma imamani su biyun nan Hassan da Hussein su ne limamai biyu ba da abihima aliyin bayan babansu Ali wa ana abuhuma qablahu to shi ne kuma ni ne ubansu bayan wannan wannan kamar bayani ne mun wuce inda suka to ga abinda su mutanen nan suka ce gaba ɗayan su bayan da manzo Allah ya wasu mana ga abinda su suka ce ku saurare ne wannan shaida ne su suka faɗa sahabbai ga abin da suka ce suka ce a tsa'anallaha bi zalika wa iyyaka wa aliyan wal hasana wal husaina wal ladina zakarta mun bi Allah bisa wannan da kai da Ali da Hassan da Husaini da limaman da ka ambata ahadan wa mithaqan mun wannan alkawari ne daram ma'khuzan mun ka karɓaɓɓe li amirul mu'minina ga amirul min kulubina daga zukatan mu anfusina da rayukan mu alsanatina da harsunan mu wa musafata aidina da miƙa ma musafan ai hannun mu min min man adrakahuma biyad man adrakahuma biyadihi wa qarra bihima bilisani wanda ya iya hada hannu din kenan ya kuma faɗa da harshe wala na bugi zalika badala ba mu bi ɗan sake ga wannan wala na nara min an anhu haulan abada ba mu ganin akwai wani sake musanya ga barin wannan abin da aka faɗi har abada ashhadu Allah mun shaida wa Allah wannan sabai suka wa kafa billahi shahida kuma Allah ya wada sai ya zama shaida wa anta alaina bihi shaida kai ma manzo Allah shaida ne akan mun yi wannan wa kullu man ata min man zahara wasatara wa mala'ikatar lahi wa junudahu da hu, wallahu akbar min kulle shayi, wallahu akbar min kulle shay Wani abin da sabai suka ce kuma mun shaida kuma mun shaida Allah mun shaida baka kuma duk mai ɗa'a, wanda ya bayyana da wanda ya buya na mala'ikun Allah da rundunonin Allah da bayan Allah kuma Allah shi ne babban shaida mun shaida haka duk suka faɗa to sannan manzo Allah ya ci gaba da ce to ma'asharan nas ya ku mutane fattaqullaha ah, ma'ashirin nas kai abin nan Mata taquluna fa inna ya zama kulla sautin wa ta kullu nafs me kuke cewa yace ya ku mutane me kowa to Allah fa ya yana fa jin duk sauti da abin da ya buya a rai fa da fali nafsi wanda ya shirya don kansa wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha wanda kuma ya bace ya bace kan hansu wa man baya fa inna ma yubayi Allah wanda ya ba mai annan ya kawo hannun nan ya mika to ya yi wa Allah mai mai wa yadullahi fawqa aydihim hannun Allah ne akan hannunsu. ma'ashirin nas ya ku mutane ƙulla, ku ji tsoron Allah wa bai'u aliyan amiral mu'minina wal hasana wal husaina wal aimmat kalimatin tayyibatin baqiya ku ji tsoron Allah ku yi mubaya ga Ali Amirul Mu'minin da Hassan da Hussein da limamai ɗai batun baƙiya bayan shi ya halikullahu man gazara wa yarhamullahu man wafa Allah ya halaka wanda ya warware wannan alƙawari ya Allah kuma ji tausayin ya rahama ga wanda ya cika Fa faman nakasa fa inna ma yankufu ala nafsi wanda ya warware ya warware ma kansa wannan alkawar mashirin nas ya ku mutane ƙulu allazi qultu lakum wa sallimu ala aliyin bi irmatul mu'min ku faɗi abin da na gaya muku ku miƙa ma ali shugabancin mu'mini wa ƙulu ku ce sami'na wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir eh, ku faɗi wannan سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير هل ولا يكم وقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تدسك فرفلا معاشر الناس يا كومتاني inna fada'ila ali bin abi talibin inda Allah azza wa jalla qad anzalaha fil qur'an aktsaru min an usiha fi maqamin wahid matsayin falalolin ali bin abi talib salam a wajen Allah azza wa jalla wanda Allah ya saukar a cikin alqur'ani sun fi karfin in faɗe su a wuri ɗaya wato ce muku da kalagar faman an ba akun ma biha wa arrafa fasadduku wanda duk ya baku bayanin da falalan alli ya muku bayanin ku gazgata shi wato falalan ya wuce ai bayani ya fi karfin in ce gashi gashi gashi amma abinda kun kaji ai wani ya sanar da ku wa'annan ku gazgata shi ma'ashirin nasu man yutsi Allah wa rasulahu wa aliyan wa la'imatal ladina zakartum faqad faza fawzan alim ya ku mutane wanda ya bi Allah da manzonsa da Ali da a'imman da na ambata to ya rabo ta babban rabo ma'ashirin nasu as-sabiquna sabiquna ila mubayatihi wa muwalati wa taslimi alaihi bi imratil mu'minin ulaika humul fa'izuna fi jannatin na'im ya ku mutane masu na farkon farko a rige su ne a mubaya gare shi da miƙa al'amari gare shi da shugabancin mumune gare shi su ne wanda suka rabauta su ne kuma suke suka rabauta a cikin gidajen aljanna mai ni'ima ma'ashirin nas ya ku mutane qulu ma yardallaha bihi ankum min alqul ku faɗi abin Allah yake yarda daga wajen ku wajen zance abin da zaka faɗa ka faɗi abin da Allah zai yarda da shi fa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an falan yadurra Allah shay'a to kar ku ɗauka fa don kun ƙi abin abin yin abin da Allah ce a yi in duk gaba ɗayan ku za ku kafirce gaba ɗayan ku da ma duk wanda yake doron ƙasa duk haɗu ku kafirce ba za ku cuci Allah da komai ba kaga wasu na ganin kamar su su jama'a ne in suka kibin in suka kibi ai shikenan ba zai yiwu ba an gama to sun cuci Allah Allah yana da wuta kuma ta wadace sai ta tara su ya zuba اللهم اغفر للمؤمنين واغضب على الكافرين والحمد لله رب العالمين karshen hudu baki sai manzo Allah ya ce Allah ka gafarta mu muminai kai fushi da kafirai alhamdulillah rabbil alamin to a nan fa mutane suka kira shi suna cewa ina wa atana ala lahi wa amri rasulihi bi qulubina wa alsanatina wa aidina duk suka shiga cewa mun ji mun bi abinda Allah ya da mun abinda Allah da manzonsa ya faɗa da zuciyarmu da harsunanmu sannan aka shiga da fifi aka fara musafa ana ta musafa wa kana awwalu man safa rasulullahi sallallahu alaihi wa yi al'awwal wa sani wa salis wa rabi wa alhamis wa baƙin muhajiri na wa ansar wa baƙin nas ala tabaqatihim wa ƙadar manazari farkon wanda ya musu mai mubaya mai mai farko sai na biyu sai na uku sai na hudu sai na biyar wayannan sunan mutane ne a lokaci guda duk su suka zo duk suka suka zo suka ta mubaya sannan da sauran mutane daidai go dabaka dabaka a ce wannan manya manya manya manyan sahabbai matsakaitan sahabbai kananan sahabbai duk tunda duk kowanne duk suka zo duk suka ta mu baya hail aka yi sallan magarba da isha a lokaci guda sannan aka ci gaba da mubaya da musafa an haɗa nu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa duk lokacin da ga mutane ana tun baya yana cewa alhamdulillah ladhi faddalana ala jami'il alamin mun gode wa Allah da ya fifita mu a sauran alkan dukkanin mutane tun daga nan wannan safaka hada hannu duk mu baya ta zama sunna rasmiya sannan kuma wanda ba masu haƙi ba suka ɗauka suka ce su ma'aimasu wannan safaka sai ta zama da ana masarakunan musulunci in sarki musulmi ya mutu sai wani sarki musulmi sai sai wai ayi mashi sabaka sabaka mika hannu amma kuma cikin iko Allah su ba su san yadda ake mika hannun ba kamar yadda aka zo wai za a yi ma imam rida mubaya to sai sai sai shi mamun wai zai mishi mubaya sai mamun ya ya mika hannunsa sama sai ce a ƙasa za ka yi da hannun mai karɓa ne zai sa a sama ai Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim sai ya ce masa to kai da baka san yadda ake mubaya baya za a yi gaba a baka mubaya kai ba baka san mubaya ba yadda take sai mamu ne ya jawo shi shi bai san ma yadda shari'a ta ce a yi mubayan ba to ka gani sai ta zama suna ana masarakunan musulunci wanda su ne ya yad'una ilan nar wa yawmal qiyamati layin tsaro an ruwaito daga imam ja'far sadiq ya ce bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wa ya gama wannan khutba an ga mutane mutane kai sun ga ra'an nasu kenan rajulan jamilan bahiyan tsayibin rai suka ga wani mutum mai kwarjini da kyawun kama mai kyakkyawa mai kwarjini mai kanshi jikinsa na kanshi faƙala tallahi ma ra'aitu muhammadan kare yau yana cewa kai wallahi ban taɓa ganin muhammadu kama wannan rana ba ma a shada ma kiru libin amihi wa yin ya innahu a ƙadan layi yahilluhu illa kafirun billahi alazim wa bi rasulih yau gashi me wannan wannan abin sha'awa yadda ke tabbatar da wani al'amari ga ɗan aminsa. kuma wannan kulli ne da ba wanda zai warware shi sai kafiri wanda ya kafirce da Allah da manzonsa wailun tawilun liman ja'a liman halla aqaba bani ya tabbata ga wanda ya warware wannan kullin sai umar dan haddabi ya dube shi yayin da ya ji maganarsa sai mamaki ya gan shi da kwarjini kwarjinin shi ba shi sha'awa sannan ya dubi annabi ya ce amma ta ma ƙala hadar rajul ya ce baka ji abin da wannan mutumin ke fara ka je yana cewa kaza kaza fa ƙala annabi sallallahu alaihi wa Ali ya ce annabi sallallahu alaihi wa atadari man zaka zaka rajul ya umar ya ce ya umar atadari man zaka rajul umaru ka san waye wannan mutumin qala la yace ba sai qala zakar rauhul amin jibril to sannan sai manzo Allah ya ce ma umaru fa iyyaka an tuhillahu to a kullun ka karfa ka warware wannan alƙawari fa innaka in fa'alta فالله ورسوله وملائكته والمؤمنون منك براء in kai haka nan Allah da manzansa da mala'ikunsa da muminai ba su baka to tare da yadda ɗan gajiyan ku za mu ƙarƙara magana ko yaya abin da ke ma mutane nauyi dangane da wannan magana wanda kuma yakan zama sanadiyan halakansu shine abin da ya halakar da na farko su na farko hasada ta ɗebe su suka yi irin sunnan iblisu wanda ya daɗe yana ibada shi iblisu ma kila muna iya cewa ma yana da dalilin da ya sa ya hasada shekara dubu sittin kana ibada kana cikin ibadanka aka ga an kwaba ƙasa kana kallon ƙasan kwababbe da na aka hura aho, aka hura mashi kai horai aka ce kai masa sujada an ce an kwaba an jajjaba jikin adamu sai da ya shekara dubu ishirin da biyar kafin a hura ƙaho a hura mashi rai aka hura aka ce a yi sujada ya ce ba zai ba shi fa wuta ne wannan ko ƙasa kuma ya ga lokacin da aka jajjaba kuma shi shekara nawa yana ibada ya za a girmama wannan kuskuren iblisu shine bai lura da wane ne ya ce mashi ya sujadan ba sai ya lura da wa aka ce a yi masujadan amma shi a ganinsa da irin nasa ilimin da irin kiyasinsa ya fi wannan ƙasa to Allah waye kai ali a cikinsu to kai ga wani ya fi ka ka san ta ko ina ya fi ka kuma wai yanzu wai an ce shi ne wai ba shi bane iblis ma ya fi ka hankali baya ga manzo Allah ba wanda ya kai ali sun wannan falala ne yana na alittattafan su gaba ɗaya duk ƙarerayen da suka sun kasa cire darajar ali sun kuma kasa app ta wani akan ali sai dai na faɗi kawai falalansa ya mubarin su ce na gwarzo ne su kasa gaya mana wa ya kashe wasu mana kuma suka ce a kawo musu wada <laughs> a kawo wada kwara ɗaya da umaru ya kashe ibn abdulwud ya kira ya kira ya kira ba wanda ya fito ranan ranan badar wasu suka je suka zauna a rumfa ali ya yaƙi kowa ne ali ya kashe ni ali ya kashe ni haka aka dace a badar ali ya kashe ni ali ya kashe ni ali ya kashe ni kuma ya nuna haka nan don ibn umar ya taɓa ce ma ali yaya ko ƙwarishawa za su ka alhali ka kashe gwarazansu guda saba'in kuma mutum saba'in aka kashe a badar shi ibn umar ya nuna duk ali ne ya kashe su duk wanda aka kashe a badar imma ali ya sare shi ya kashe shi ko shi ya sansa ma shi wani ya karasa saboda shi ali yana da wani ɗabi'a baya sara biyu duk wanda ya kashe ko amru bin albu da tsara ɗaya yake baya na biyu in ya sari mutum bai kashe shi bai san sama shi daga gata bai ya kera sai to sai wani zo ya ƙarasa a uhud duk suka danna a guje kuma yana na a rubuce sun sun faɗi sun gudu su da kansu rawayoyi daban-daban sun faɗi ranar da suka gudu suka danna a guje ali da ya ji an ce an kashe manzo Allah ya ce mene amfanin rayuwa babu manzo Allah yadda ya ce bari ya shiga dandazon kafirai su kashe shi ya huta ya shiga dandazon su ya dinga share kawuka sai ga manzo Allah shi sun yi da fifi akan annabi a handak ya kara da ibn abdulwud a duk yaƙoƙin nan duk shine a yaƙi babu kamansa sun san da wannan ba wanda baya wake musanta wannan to wane ne kai a wani abutun jarunta ka ce ali aka zo aka ce a wajen ilimi ba shi ya fi ilimi a wajen eh, tawalu ufa shi fi. a wajen ibada fa an ce eh, abu da za wata ya ga imam ali da yana addu'a ya mai tsawo a mahallinta can da ya kawo sai kife ya bingire ya ce yanzu na taba shi na daga hannun shi ba inda ke motsi na ce subhanallah mata wallahi ibn abi talib sai na je na kwankwasa kofa waje gidansa sai da fatima ta fito ta ce menene ya abardaza na ce wallahi ki daidai ne ga abin da ya faru ali ya mutu ta ce a ina ya ce yana a masallaci ya bingire ta ce abardaza ya ga mini ya aka yi mutuwan nasa ta ce yana addu'a da ya kai wani wuri ya kyar ma ya faɗi sai na ji kawai gaba da sai ta ce ai yau min yana da sa'an da yake wannan haka haka yake in ya kai wani abu wani abu baka zaka kaman ya bai da yana nan da ransa sai sannan abar da ya zo ya ga aliya tashi aka ce a wani ba'adin ya koki an same shi da kiba karka ce wai aliyu bin suke cewa sun dauka kawai na yin ne ya ke sosai wanda yake jin ciwo a Uhud an duba jikinsa an sami tsakanin saran takobi da su kan mashi da shigan kibiya an sami tamanin da hudu a jikinsa an ce wata kibiya da ta shiga cinyansa in an nemi a fita sai sai sai ya ci a ah, da zafi a daina sai wani ce ba ku san ali bane ku kyale shi in yana sallah sai ku ce da ya sujada aka zare kibiyan bai sani ba to kai ina kai kai sarkin gudu ka danna a guja ko ina hmm? ranar badar ka gudu ranar hunaini ka gudu ranar wajen ibada ba a san da nan ba wajen ba wajen tawaru ba a san ka ba wajen me ba a san amma ko kuma zaka ja da shi na magani da mene iblis ya fi ka kan gado shi da yake daidai ya daɗe yana ibada an ce wannan ya fi shi to duk kuma aka komo to wane ne yace ce kai wannan ba ku fi ali da komai ba ba ta inda za ku je kowa wani ya ce ya fi ali wasu suka ce sun fi shi shekaru wai shi yaro ne baban abubakar tsoho abu kwahafa ya riga ya tsufa baya gani aka ce ɗanka abubakar sun naɗa shi halifa ya ce sun yi naɗa shi halifa banu abdulmanaf sun yarda ya ce da ban mamaki me yasa suka naɗa shi aka ce ai shi ne girme su yace ai ni kuma na girme shi in ka fi shekaru ne tunda ubanka yana nan ba sai ana da ubanka ba eh. in abin shekaru ne ba yace to ai na girme shi to wai wai Ali ya ya kashe wai Qurashawa ba son shi ya ka ya kashe ya kashe eh, iyayensu to ya Ali ya taba kisan kai ne bai kisan kai ba ku kuka zo kuna neman ku kashe annabi ku rusa ku bija addinin nan aka aka aka lallashe ku aka ce yaki bai dace ba ku kar suka ce a taba tsoro kuke ji a goma yau yau sai ku mun gama da ku loma ɗaya kawai kuna jin tsoro ne aka koma dole shi da ibn umar ya ce ya kwarai shawa za su soka alhali ka kashe su a badar mutum saba'in sai amir ali sai ba shi ansa ya ce mishi to ai badar din ne bata ba mu wani zaɓi ba in ban da wannan badar bata ba mu zaɓi ba sai wannan ba mun son mu kashe su ne sun zaka shi kansu sun tsaya tsayin daga sai dai ko dai sai dai a bayan gawawakin su amma ba da addinin nan ba ko dai sai su kashe mu dole ne ta janyo haka saboda haka wanda ya zo wanda Ali ya kashe shi ma ya zo ne ya kashe Ali laifin Ali shine shi shi shi ya nasara a kansa in ba ka ba wato wato ya mutu kenan ko kuma shi ya ta son shahada kamar da ya rubuta mu a wuya a wata takarda sa ya ce shi manzan Allah ya ba da iyalan gidansa wajen kara sabansa ya ce ta haka nan aka kashe eh, ubaida bin al bin abdulmuttalib a yaƙin badar aka kashe hamza Aminsa a yaƙin uhud ya ce kuma wani ma ɗan gidan annabi ɗin ya ta son shahada ya ce ina ga dama ina iya ga maka sunansa yana na cikin nahajul balaga cikin rasail in na so sai in ga maka sunansa shi wani dan gidan annabi ba yana ta san shi ma ya shahada din shine shine ci akan sa amirul mu'minin da manzo Allah ya masa albashi cewa shahada zai sai yana ya kosa yana ta kosa yau shine shahada yau shine shahada ya rusa ya ce aka dakata sai lokacin yayi ya kosa yayi yace aka dakata a lokacin shahadan nan tafi sai da lokacin yayi har ma kafin a kashe amir ya ce yakan ce yau ce tunda annabi ya ga masa za a sari nan goshinsa jinin ya gangaro ya jika gemunsa kullum sai ya ce lokaci bai yi bane a shi kalkau mai zo ya sari nan mara a jika nan da jinin nan wanda a duniyansa rayuwansa yana sarkin musulmin duk duniyan nan rigunansa ƙwara biyu tsofaffi kuma kullum yana cin gurasa biyu busassu ko da ya ce mana kar mu da mu yi wannan kar mu ci za mu kwaikwaye shi a wannan abin da yake nema wajen mu mu kada mu ci haram ya ce na san wannan abin da nake ba za ku iya ba kar wani ya ce zai ɗauka maka kansa ban ce wani ya ce zai sa tsummo kara guda biyu ya ci uh, busassun gurasa guda biyu ban ce wani ya karama. amma kada ya ci haram shikenan ku taimake ni da kada ku ci haram kawai na ku ke wane ne duk duk duk haza'in din ƙasa zai zama yana hannunsa ya zama bai canza riga ba bai hatta doki bai canza ba da zai shi kufa ya ce ya jama'a kufa ku dube ni kun ga dokin da na shigo da shi kun ga riga ta na shigo to ran da kuka na canza na ci amanan ku babin da ya canza to ta ina wace kafa kwatanta kansa da ali ba zai yiwu ba to menene na hasada to hassada na farko wasu al'adu dole su dai ba su ba ba to su sauran mutane abin da ya ruɗe su yake ruɗan su suna ganin girman waɗanda suka rike mukami bayan ali suna ganin ya za a yi manya-manyan mutane irin waɗannan wanda suka kasance tare da annabi suka imani da shi suka hijira tare da shi suka zo kuma yanzu za su zo kuma annabi ya gaya masu wannan magana daga wajen Allah su kibi sai ce to menene naka na tambayan wannan mene ka ne cewa me yasa wani bai imani ba me yasa ainihin abu lahab bai imani ba alhali dan gidan annabi abu lahab ba baffan annabi ba ne yayan mahaifinsa ne me yasa bai imani ba ba a gidansu ba ne ba ɗaukakan gidansu ba ne me yasa bai imani ba an kallafa maka wannan menene aikin manzo isarwa shi kenan an gama to wani abin da kuma har wala kan rudu mutane shine ya za a yi ga abin da Allah yake so mutane su ki kememe kuma Allah ya kyale ce to ai wannan shi dama ai Allah ta'ala yana gwada mutane ne ba yana kallafa musu bane in ya zama dole abinda Allah yake so dole ayi ko ko an ji ko an zo to bai zama jarabawa ba ya tashi a jarabawa ya zama an biyar da kai kenan na'am Allah ta'ala ya kare manzonsa sun so su kashe shi duk su yunkurin ki su kashe annabi Allah bai yadda ba bai ko mutum ba ba kashe shi ba har sai da ya isar da sako don Allah ta'ala ba in ya ɗauki ran manzansa kafin ya gama isar da sako sako zai zama bai cika ba to saboda haka ya kare annabinsa har sai da ya gama saukar da alkur'ani ya bayyana duk halas da haram ba ƙari ba rage addinin nan tun ran da annabi ya bar duniya har ya zuwa ranar kiyama sai da ya kammala komi sannan aka ce to ko koma ya zuwa ga rahamar ubangijinsa to Allah ta'ala ya kare shi ya sako ya isa da ya sako ya isa kuma ya zama hujja kan mutane to kuma hujja bayan hujja ko wani zamani akwai hujja ko mutane su bi hujja ko kar su bi kuma ruwansu amma akwai hujja saboda haka rashin amsuwan mutane ba dalili ne na cewa wai an gagara Allah ba ne kuma yasa ya zama haka ba ai wai Allah kun faye kunni Allah kun kunni amma wannan yana jarraba mutane ne me yasa ya mutane aiko da ya aiko da sako ya ce su imani don ya jarraba su don akwai wuta akwai aljanna akwai lada akwai zunubi saboda ka jarabawa ce to ta yi ce to ya aka yi wani bai ci jaraba wannan ba gashi kuma da girman daraja to masha Allah kila baka da labarin ibadan iblis ne eh, amma kaga inda ya faɗi warwas a ƙarshen al'amari kuma Allah bai tuna da shi da dogon ibadan da yi ba ya tuna da shi da tsaurin kan da yi girman kan da yi ne da shi ake tuna iblis shi yasa aka tsine masa ba a tuna wannan ibadodin da ya ada da ibadan da ya ado a ƙasa mutumin kirki ne har yana da mata da yaya hana mashkina da abul harith sunan iblis ne lokacin yana bawan Allah na gari ya je sama ta ɗaya ya shekara dubu yana bauta Allah sama ta biyu shekara dubu har ya zuwa sama bakwai kowanne ya sama ɗaya ɗaya yadda su shekara dubu har mala'ika da jibril da mika'il suka ce kawai wannan bawan Allah Allah ya ba shi karfin ibada wanda ba ba mala'iku ba amma rana ɗaya birkice ya ce ba zai yi abin da Allah ya ce eh, wannan kan ba zai yi Allah ya tsine masa kamar yadda nake ce muku jiya amirul mu'minin a ce na jira ga cewa ku sani Allah ta'ala ba zai kyale mutum da abin da ya halakar da mala'ika ba wato da zai yiwu wani mutum ya yi irin aikin iblis sai sai je shiga aljanna da iblis zai ce ya rabe ake hakan ni na ƙi su jira, ka ne mini wannan ka ce ya bi ali ya bi shi kuma za ka kai shi aljanna to ni ma sai aka yi na ku gaya mini ku gaya mini a kanin yin ma adamu jira da yin miƙa wilaya ga ali wanne ya fi girma wala ga Ali ya fi girma na yin sujada ga Adamu karamin alhaki in an kwatanta shi da wannan amma ka tsine mai iblis akan wancan to duk wanda wanda ya ja da wannan shi ma tsinanne ne wani abin da ke roɗan mutane kuma shine daɗewa da yawa ai an daɗe akan haka nan ba a bi alim ba kuma addinin gashi ya zauna daram har aka sarkin musulmi wane har ya kai musulunci ya tsallake ruwa ya je turai ya kafa mulki aka kafa dololi aka masallatai aka cika su da ado to wannan duk aka ce ba alheri ba ne sai dai abi ali ne alheri kawai eh, eh. ashe in abu ya daɗe ya zama gaskiya to iblis ya daɗe da tawaye kaga yana kan gaskiya ke kuma lokacin da wannan manzo ya zo ai isa ya riga shi ko to ai sun ce isa ubangiji ne ko ɗan ubangiji salisu sarasa har yanzu abin da suke cewa kenan akwai masu wannan addinin sun kai sama da biliyan biyu a duniya suna cewa Allah uku a ɗaya ne sai yawansu sai mai shi daidai to don an samu al'umma su majority jama'a sai aka yana kafa hujja da jama'a wanda suka fi yawa idan majority ya mai da abu daidai kirista sun fi mu gaskiya don sun fi mu yawa in daɗewa ya mai da abu daidai nasu ya fi zama daidai hujja ita ce hujja daga Allah ba su wane ne suke yi ba ko kuma su nawa ne ko tun yaushe ba in an daɗe ana babbai shi gaskiya ban ba gaskiya ba komin daɗewan ƙarya sunanta me tana karyanta ba za ta zama gaskiya ba tun ta daɗi a ce kai wannan tun yau wannan ya karyan da aka shara yau shekara wajen dubu da ɗari nawa ne to ai yanzu ya zama gaskiya tun da daɗe tun da an ƙibin umarni ne to ba a zama sai abin da aka yi sai ya dawo ya zama daidai ba don an daɗi aka ala ya hala ya zama wajibin mu kamar yadda muka karanta yanzu wajibin mu ne isar da saƙo mun gode ma Allah ta'ala da Allah ta'ala ya mana wannan ni'ima na nuna mana hanya bai bar mu a cikin baganniya ba ballantana ya zama mun cika irin wannan mun gode ma Allah saboda shiriya da muna godiya ga Allah ta'ala da halittar mu da yayi daga rashi da yin mutane da yin mu musulmi da yin mu yan al'umman Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ɗori kuma muna godiya gare shi yadda ya samu masu eh, masu muwalati masu biyayya ga wanda ya ce abi masu kiyayya da wanda ya ce aki wannan kuma wannan wata magana da ban yi ba har wala yau ba ka da zuciyan da za ka so masoyi kaso maki a lokaci guda ba yiwuwa wasu suna rika tsammanin za su yi baina baina ba zai yiwu ba son ali da son maƙiyan ali ba za su hada zuciya ɗaya ba alamatul imani hubbu ali wa alamatul nifaq bugu da ali to zuciya fara ɗaya ma'anin ma ja'alallahu lirajulun min kalbai mai fi jofi yake Allah bai sa wani mutum zukata biyu a kirjinsa ba da zuciya ɗaya ya so da zuciya ɗaya ya ƙi in yana da zuciya biyu ya zama kamar mutum biyu ko da yake jikin shi ɗaya ne in yana da zuciya ƙwara biyu to sai ya so da wannan ya ƙi da wannan saboda ya zama mutum biyu a ɗaya to kowane mutum mutum ɗaya ne yana da zuciya ɗaya in son ta ya je ga ali to dole ƙinta ya zo ya je ga maƙiyin ali in ko ka ce kai ɗan ba ruwanka ne to wallahi ƙarya kake ba wani ɗan ba ruwanmu biyu aka rabu Imanan wa imanan duk wanda ya ce ɗan ba ruwansa ne ɗaya ɓangaren yake ya ƙi faɗa ne ba ɗan ba ruwa daga ba ya daga zuciyanka ta so ali ta so maƙiyin ali ba ta iyo ba ne in ka rai wannan kayi ƙarya in ma kana tare da ali ko kana tare da makiyansa amma ba duka biyu ba babu wani bayyana bayyana ka daina dan kanka kawai sa zuciyanka inda aka ce idan na siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim ka ji suwa ne ne ka san waye siratul mustaqim ka san suwa alai alladina an'amta alaihim ga ga manzo Allah ya ce alhamdulillah radhi faddalana alhamdulillah mun gode ma Allah da ya mana wannan falala eh, akan alami Allah dai an amana alal alamin gaba daya asrar ladina an amsa alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا ne سوني makiyan صراط mustaqim ba zai yiwu kana tare da kana a lokaci guda kana siratul mustaqim kana siratul maghdubi alaihim ba ko siratul ladi zai yiwu yau eh, ɗaya ne kawai za ka yi muna godiya ga Allah ta'ala da ya samu halin wulaya, muna kuma roƙon Allah ta'ala ya kare mana imaninmu ya sa mu cika da shi Allah muna roƙonka ya rabbi ka wannan idi na gadir ka nuna mana na baɗi da na shekaru masu dama kuma ka wannan wannan al'umma ta muna roƙonka ya rabbi ka isar da wannan saƙo ga zukatan al'umma ka kuma raya wa'annan zukata Allah man ka ji tausayin mu masu nufin musulmi da musulunci da sharri Allah ka dai maida musu sharri su a kawo kansu Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi ka rugurgu zama ƙiya addini Allah man ka tabbatar da duga digin mu akan tafarkinka ka nuna mana tutar la ilaha illallah muhammad rasulullah na firfilawa ka tabbatar da mu akan imani da tauhidi da adala da nubuwa da imama da ma'ad ka kuma ba mu ikon aiki na ibada gare ka daidai gwargwado domin yi duk bayan ka da suka suka yi bauta gare ka kai yarda da su rahamar ka ta gabaci bautar su ya rabbi kai ji tausayi mu ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الرب اللهم ضبنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت عبادتنا واصل ذات بيننا وعلب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجن الفاحشه ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اطبنا وارحمنا يا رب العالمين انا نرغب اليك يا ربي في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهلها وتضل بها النفاق واهلها وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخرة اللهم ما انكرنا من الحق فعرفنا وما عرفتنا منه فحملنا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 uh, Allah Allah الله أكبر بحول الله